Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsarin Litinin goma ga watan Yuni shekarar 2019 kan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba ya Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar ta fara wani aikin yi wa wasu mutanen ƙasar katin ECOWAS ko kuma Sediyawo domin rage musu halhalu da suke huskanta wurin kai komansu a ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar su ta Nijar. bayan haka mahmud ibrahim kwari kuma zai shigo da shirin da rashin ta yi akwai kuma sharhin jaridun najeriya sai kuma sakonni da ka aiko mana ta wayan tarho amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. jiya lahadi karan harbe-harben bindiga ya tunzura mutane akan titunan da ke tsakiyar babban birnin haiti port au prince inda aka ba da rahoton mutuwar akalla mutum guda lokacin da dubban mutane ke zanga-zanga kan hanci da rashawa a gwamnatin kasar. masu fafutuka na kungiyar petro challenger da magoya bayansu suna buƙatar shugaban ƙasa jovenel moise ya yi murabus kan zarge-zargen wato zargen damfara da bazaranci da kudaden gwamnati kuma sun sha alwashin ba za su bar kan tituna ba har sai buƙatar su ta biya mu 'yan kungiyar petro challenger ba mu ba 'yan siyasa suna amfani da mu ne domin biyan bukatun kansu a cewar wani dan zanga-zanga lokacin da yake magana da muryar amurka a karan farko masu zanga-zangar dai sun kai har kusan tazarin mita hamsin da gidan shugaban kasa da yake cikin babban birnin tun lokacin da aka fara gudanar da zanga-zangar kin amincewa da cin hanci da rashawa sai dai 'yan sanda sun taka musu birki daga ƙara kusantar gidan shugaban haka kuma ƙara yawan 'yan sandan a ƙofar gidan jiya ladi dubban ɗaruruwan 'yan hong kong sun yi maci don nuna ƙin jininsu da wani ƙudiri da aka samar da zai bayar da damar ɗaukan mutanen da ake zargi su aikata laifi zuwa ƙasar china domin su fuskanci shari'a a wata babbar zanga-zangar da ba a yi irin ta ba a wannan shekarar masu zanga-zangar ɗauke da kwalaye masu nuna allah wadai da ƙudurin dokar wanda zai canza dokar aikata laifi a yankin wasu masu zanga-zangar kuma na dauke da kwalaye da ke neman shugaba kari lam ya yi murabus wanda shi ne ya samar da kudirin duk da cewa kudirin ya sha suka daga kungiyoyi masu yawa a hong kong masu sukar kudirin da yana cewa tsarin dokar kasar china ba wato ba zai tabbatar da adalci ga mutanen ba kamar yadda za su iya samun karkashin dokar cin gashin kai a yankin hong kong daga hantsi har zuwa faduwar rana da ɗaruruwan masu zanga-zangar sun yi ta kwarara a kan titunan hong kong zuwa kofar majalisar yankin inda a can ne ake ci gaba da tafka muhawara akan ƙudurin dokar ƙungiyar masu kare haƙƙin Adama ta civil human rights front wadda ta shirya zanga-zangar ta yi kiyasin cewa masu zanga-zanga za su haura miliyan guda yayin da 'yan sandan hong kong suke cewa yawan masu zanga-zangar akan titina ba za su wuce dubu ashirin wato ɗari biyu da arba'in ba To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A can kuma Sudan 'yan sanda ne suka babar barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar yi wa gwamnati bore a babban birnin Khartoum don neman mulkin farar hula a kasar. Ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA wadda take jagorantar zanga-zangar ta yi sanadin sojoji sun karɓi mulki daga shugaban ƙasa Omar al-Bashir ta ce za a ci gaba da yi wa gwamnati bore har sai majalisar mulki ta sojoji ta mika mulki ga farar hula masu zanga-zanga akalla hudu ne suka rasa rayukansu a jiya lahadi masu zanga-zanga su kakkafa shingaye akan titina da itatuwa da tayoyin mota da kuma duwatsu a arewacin gundumar bahari da ke babban birnin kasar an rufe kasuwanni da shaguna a sauran wasu garuruwa da birane a faɗin kasar masu suka da kuma ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun nemi duk ma'aikata su yi zamansu a gida bayan da jami'an tsaro suka afkawa sansanin masu zanga-zangar ranar litinin da ta gabata tun wancan lokacin mutum akalla 113 ne aka kashe a cewar likitocin da ke tare da masu zanga-zangar sai dai ma'aikatan lafiya ta sudan ta sanar da cewa mutum 61 ne kadai aka kashe sakataren baitulmalin amurka ko in ce ma'aikatar kudin amurka steven mnuchin ya faɗi jiya lahari cewa shugaban ƙasa donald trump zai kasance cikin matuƙar farin cikin ƙara wasu kayayyaki da ƙasar china ke shigarwa amurka haraji idan har ba a cin mayar jijina tsakanin shugaban da wato shugaban china shi jinping an shirya cewa shugabannin biyu za su gana a ƙarshen watan nan a gefen taron manyan ƙasashe ashirin wato mafi girman tattalin arziki a duniya da ake kira g20 a ƙasar japan trump ya riga ya saka wa kayan china na kimanin dala biliyan 200 haraji amma yanzu yana tunanin ƙara wa ƙarin kayayyakin da suka kai dala biliyan 325 a wani harajin wanda hakan zai hada da duk wasu kayayyaki da china take shigarwa amurka ƙasashen biyu da suka fi girman tattalin arziki a duniya sun kwashe watanni suna fafatawa kan yarjejeniyar cikayya amma ba su kai ga cimma nasara ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ganin yadda ganin irin matsaloli da matafiya daga jamhuriyar niger ke fuskanta a duk lokaci da suke ketarawa zuwa kasashen ecowas hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar da haɗin gwiwan wata ƙungiyar ƙasar jamus mai taimakawa ainihin kasashe masu tasowa sun fara wani aikin ba da katin ecowas ko kuma sediyawo domin rage wahalhalu da kuma rage cin hanci da rashawa akan iyakokin kasashen da ke ecowas ga haruna mamman bako da karin bayani Kungiyar mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Nijar Halsiya da ƙungiyar nan mai tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Jamus JEZ na can a garin birnin ƙwannin jamhuriyar Nijar suna yi wa jama'a takardun shige da fice na ƙasashen ECOWAS ko sai yawo. Malam Isu Abdullahi shine jagoran wannan aikin da ke wakana a cikin ma'aikatar magajin garin birnin Kwanni. Dalilin da ya sa mun kasa ana ma mutane wannan karni na sai yawo saboda mun muna bisa iyaka kwarai yau in ka dibe kwanni da illela sai a fefere kata a 10 km tsakanin mu ko mutane suna yawan zirga-zirga bisa iyaka kasa wadda ba ta ku ba kenan ke mutane a ce su yi takardu na ka'ida waɗanda za su yi musu permeter suna balaguro ƙungiya babban ƙungiyar da ta samu muna wannan tallafi ita ce ake ce ma halsiya babban ƙungiya waccan ta koli mai yaƙi da ce hanci da rashawa tare da wata proje da ake ce ma je iz Sun ne sun taimaka ma al'umma da suke bisa iyaka su samu wannan karne da voyage kyauta ne ake shi ba a amsa ko dala da kowa mutum 750 da za a yi ma mutane da dama ne ke kokawa game da irin yanda suke fuskantar tarnaki da ma musgunawa a kan iyakokin kasashen sai yawo ko ecowas a lokacin da suke balaguro inda sai ta kai waɗansu ba da na goro kamin a bar su su ci gaba da tafiye-tafiyensu wannan ko duk da yarjejeniyar da kasashe na sai dai yawo suka rattaba domin sakin sarari ga jama'a su rika kai suna kawowa cikin kwanciyar hankali da walwala su da dukiyoyinsu a cikin kasashen na ecowas ko sai dai yawo ya jama'a suka ji da wannan takardun da suke samu na kai da komowa ba tare da fuskantar tsangwama ba daga kowane ma'aikaci ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu ibrahim sa'adu sumaila ga dukkan godiya da allah alhamdulillahi da wagga rana ta zo zo mana ta harka sai da yawo din nan gaskiya mu tana da muhimmanci gare mu sosai saboda mu muna harka ta shiga da ita kenan za ta taimaka mana da duk inda ka tafi ba sai ka kashe wasu kudaden ba in kana da ita kuma duk dan kasa yana da kyau mai hita shi ta shi dawo shi yi ta in son samu ne muna cikin muhawarar mu yi ta kuma sai ga sauki ya zo kaga kuma alhamdulillah sunana ali musa sunai ni da abin da yasa na zo neman wannan katin shine sanadiya gaskiya ina fita kasashe makwabta su najeriya su cote d'ivoire lome ko tonudu ina tayya shi kuma wannan katin gaskiya sai in ce kamar lese fase na gare mu saboda in kana da shi in ka zo bisa kan iyaka gaskiya baka da matsala da ma'ikanta amma rashin shi kuma gaskiya ba karamin kalubale yake kawo mana ba to yanzu alal misali kun ga in maka da shi in ka tai wurin iko sai a yi ta walakantar da ka kai wane ne sai a dibi sai ka bada wani cin hanci ka dauki dukiya ka bada a gaya maka bakan magana kuma aljihun ka bai huta ba fati ibrahim kwani jamhuriyar nishar unhwanin mu saboda duk inda zamu hita sai da yawo ko ina mu kasa makwabta muna iya zuwa da sai da yawo mu ba mu da matsala sunana idris ce mugu <laughs> tite kakin mu kai a yuna ita mun sha wahala paske wannan sufar sunana dai sama'ila muhammadu game da wannan abu gaskiya mun ji daɗi kuma taimako da wanda muna jiran shi da kuma ya zaka dan kaga wannan shi zai sa mu yi yawo cikin kasashen sai dai yawo ba tare da tsangama ba kuma ba an tambaye mu kurla ba muna shan wahala ga hanya sai mu bi hanya sosai lafiya lau insha Allah mun ji daɗi wannan abin dama muna jiran ya zo gare mu wannan falala mutane 750 ne a nan birnin kwanni da ƙauyuka za su ci moriyar wannan aikin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kuma da la'agai da haruna mamman bako to sai dai kafin mu ci gaba ga wannan waka a shakata da ita shakata da wannan wakar sai dai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha uku na dare ga kuma shirin da rashin tai amma ba bisa shashen ba Kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta mai kyau. Masu saurari Assalamu alaikum. Shirin da yau zai mai da hankali ne akan batun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya a yankin nahiyar Afirka ta yamma kuma za mu ji abin da 'yan kasuwa da masu masana'antu a Najeriya ke faɗi game da wannan lamari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Ko ne alhaji in na yi na sami kuɗi mai kwari na tsara har sun kauri ba a shararu ba sa karci sai in kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Bare mai saye yana dawa, ya yi kumi ya sami abini ya sha wuya ya sami abini. Madalla. Tun kimanin shekaru 20 da suka gabata ne aka bujiro da batun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya a yankin nahiyar Afirka ta yamma kwatankwacin takardun kuɗi na euro da ake amfani da su a ƙasashe 27 mambobi a ƙungiyar tarayyar turai wato eu Ƙungiyar kula da cinikayya da harkokin kasuwanci a ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ita ce ta ɗauki gabarin fito da wannan takardun kuɗaɗe na bai ɗaya bisa sahalewar shugabannin ƙasashen yankin su goma sha shida. Sauƙaƙa hada-hadar kasuwanci da cinikayya tsakanin ƙasashen na daga cikin makasudu da kuma manufar wannan yunkuri na ƙirƙiro da takardun kuɗi na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma. Yanzu haka dai ana buƙatar kowace ƙasa mamba a ƙungiyar ta ECOWAS ta cika sharɗan da aka gindaya. Kana daga bisani a fara amfani da takardun kuɗin na bai ɗaya wani lokaci a baɗi idan Allah ya kai mu. kamar yadda shugabannin gwamnatocin wannan nahiya ta afirka ta yamma suka amince a wani taro a birnin accra na kasar ghana cikin watan maris da ya gabata a hannu guda kuma 'yan kasuwa da masu masana'antu a wannan yanki na tofa albarkacin bakinsu game da wannan yunkuri alhaji sani Hussaini shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta najeriya reshen jihar kano a najeriya kakali najeriya za ka ga mm, mun yi makutaka da kasashe wanda suke ah, wanda faransa ita ce ta mulke su saboda haka za ka tarar ah, kudin da suke amfani da shi bai ma shafi dala ko stalin funds ba yawanci suna amfani da sefa ne so a zahirin gaskiya yawancin kamfanin kanmu da muke nan da muke da su muna samun matsala da yawa wajen ah, ta'amalin su ta bangaren kuɗi saboda wajen canjin nan da yawa akan zalunci mutanenmu da yawa mutane suna asarar kuɗaɗensu da yawa dalilin canjin kuɗi so a zahiri in dai har za a iya samun wani yanayin kuɗi wanda kowa da na najeriya da niger da kotono that is benin republic za su iya yin amfani da shi kai tsaye ni a mahangata zai taimaka wa masana'antu ko kasuwanci matuƙa gaya duk da cewa an daɗe ana ta wannan yunkuri wato ya za a yi da sauran kuɗaɗe da ake da su na ƙasashe daban-daban kowace ƙasa misali najeriya tana amfani da naira wasu na ganin kamar zai watakila ya shafar kima da darajar naira a najeriya misali a gaskiya ba lallai ne ya zama haka ba in ka duba kasashen turai ai suna amfani da euro sannan euro din bayan euro nan su ma kuma sauran sauran kasashe da suke cikin euro din su ma kowanne akwai nasa currency din da yake ah, kudaden da yake amfani da shi amma kuma suna harkokin su darajar ah, ita euro daban darajar wancan kudi shi ma daban bana zaton zai iya zama sai dai ka san mutum bai san yanayin abu ba dole duk abu da aka ce maka sabo ne akwai tsoro a sa sai dai kawai ke munan afirka ce muna da wannan a yanayi namu na rashin wayewa bi za a iya samun matsala amma da tura da suke nasu ka ga wani matsala har yanzu ni dai a tawa mahangar mu zai taimaka mana because a yanzu da yawa daga cikin mu muna muna ta'ammali da wannan jihohi musamman aka ce maka jihar Nijar kasar Nijar aka tambaye ka aka magana aka magana Benin Republic muna duk yawancin yan kasuwar mu da suke nan musamman a nan arewa kai Najeriya ma gaba daya wannan kasuwa sun zagaye kuma ba wai suna amfani da ah, dala bane ko kuma fan suna amfani da sefa ne wanda kuma ba mu babu ta'amala da shi saboda haka duk lokacin da aka ce maka wannan kuɗi yanayi nasu na sefa ya ya ya karye to gaba ɗaya sai ya gama mutum ya ɗebi kuɗinsa da ya shigo ya sayya da shi nan ya juya ya tafi sai ya sai ya ya ɗebi kuɗi sai ɗebi kuɗinsa ya shigo da kuɗin fa zai sayya amma ana ce masa a ta karye da naira ɗaya ko naira biyu ko naira biyar sai ɗebi kuɗinsa ya koma to kaga wannan waye asara mu kai asara don mu yanzu da yawa wasu wasu ta'amal da muke da su a za ka tarar cewar dole saboda rashin yanayin kuɗi bai ɗayan ka tarar yinsa ake kaman hannu da kuɗi hannu da hannu wacce wani lokacin zanayin zamani zamani ya riga ya wuce na irin wannan kasuwancin akwai haɗarɗura da yawa tattare da irin wannan abu ka iya bada kuɗin kama ya salwanta ce amma akwai tsari wanda za ka iya biya ka je banki ka biya kuɗinka da sauran ka tarar wannan sai ya fi zama alfana ga su can kasar da kuma mu kanmu gaba daya zaka komai kuma sannan akwai record na duk abin da aka yi To gashi yanzu an saka kaman lokaci da ake sa ran za a fara amfani da wannan kuɗi na bai ɗaya idan an yi shi eh, su shugabannin Afirka da suka yi taro Afirka ta yamma da suka yi taro a ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS da suka yi taro a cikin watan Maris a birnin Accra na Ghana sun saka baɗi kenan shekara ta dubu biyu da ashirin. Um, wanne kira misali tun da kake da shi ga su shugabannin Afirka ɗin wannan nahiya su shugabanni na kasashen afirka tsaya su kyau abin kallon fahimta sosai tsaya masa kallon basira na tabbata aka ce an samu kuɗi bai ɗayan nan zai zamu samu gaba da mu da su gaba ɗaya za mu samu ci gaba duk har suke zuwa a ce kuɗi ya kare kuɗi ya tashi kuɗi ya kare duk wannan abun babu shi tunda kuɗi ne yanayin bai ɗaya daga nan najeriya za ka ɗauki kuɗi ka tura nijar tunda duk kuɗi ɗaya ne ka tura burkina faso ka duk za ka tara abin ya zo da sauki. shugaban rashin jihar kano na kungiyar masu masana'antu ta najeriya kenan alhaji sani hussaini Shi ma Alhaji Umar Labaran Ɗanga guda cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare. Ya ce samar da takardun kuɗin na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma na da alfanu ga harkokinsu na kasuwanci. In dai har da gaske an samar da wannan takarda ta bai ɗaya zai amfani da mu sosai da al'umma ma musamman abokanan hurdodinmu da suke gana da kwatona da sun nijar da sauransu wanda lokacin muna ma'amala amma idan ka buga kudin sai ka ga cewa kudin ya yi tsada musamman idan ka ɗau 'yan Nijar mafi yawancin bizojinsu a Najeriya suke yi to su sun gwammace su zo najeriya su yi biza saboda in sun buga kudinsu bizar a najeriya za ta fi sauki to kaga idan aka samu ah, alaka bai daya ina ganin musamman dai a ganin mu ba kasar da za ta fi moruwa da wayannan abubuwan illa najeriya saboda a najeriya ne aka fi tafiye-tafiye kuma a najeriya ne jiragen masu kafiyawa. kuna ganin kenan watakila zai hutasar da ku da zancen musayar kuɗi na canji kenan wannan tsarin an kawo da shi na takardar bai ɗaya eh zai iya kawo sauki sosai misali yanzu wani zai zo ya ce maka yana so ya tafi to amma ta ya zai tafi da kuɗi ka san da yadda transaction ɗin kuɗi yake tsakanin najeriya da makota bayan da za a yi ka ebi kuɗi na ɗaya na biyu kuma mutane suna tsoron ma'amala da account musamman su tura saboda za a iya tuhumar su da wasu abu mafi yawanci ana yin abin ne kamar in ce a gargajiyance a tafi da kuɗi a hannu ga haɗari ga sauransu to ina ganin a ka wannan musamman mutanenmu da suke shiga kwatano ka ga transfer kawai za su ko kana da kano za ka iya transfer kuɗinka ka je can kai cinikinka da sauransu ina ganin wannan zai yiwu Allah yadda. To amma wasu kuma suna ganin eh, kamar eh, wannan takarda ta bai ɗaya da ake ta magana za ta iya shafar kuɗaɗen da ake amfani da su a ƙasashe daban-daban. A ina gani ba za ta shafa ba dai ta ƙara alaƙoƙi musamman idan ya zama cewa duk ƙasar da ake da kuɗi bai ɗaya kuma za a yi kasuwanci bai ɗaya. ina ganin zai kara alakoki kuma da bunƙasa tattalin arzikin kasashenmu gaba ɗaya na afirka to idan haka ne eh, me yasa kake ganin ya sababa su shugabannin afirka musamman karkashin ita wannan ƙungiya ta kula da cinikayya a afirka ta yamma ecowas wato eh, suke kamar jan kafa wajen aiwatar da wannan tsari na kuɗin bai ɗaya a afirka ta yamma walayen ka dubi shugabanninmu na afirka mafi yawancinsu ba wai ci gaban afirka ba ne a gabansu ci gaban kayukansu ne da iyalansu amma afirka muna da ɗimbin arziki wanda da shugabanni za su tsaya a ce an yi shi kamar yadda muke zuwa ƙasashe muke gani suke yi wayanda ba su kai mu abubuwa ba za ka ga cewa afirka mun samu tattalin arziki mutane sun samu abubuwan masu yawa to amma shugabannin afirka ba wayannan bane a gabansu kawai son mulki ne da son tara abin duniya sun yi taro a ghana a kaman cikin watan maris kuma sun ce shekara ta 2020 wato baɗi kenan ana sa rai za a wato ɗabbaka wannan takardar bai ɗaya ta nahiyar afirka ta yamma yaya kake ganin wannan wato lafazi nasu ya kake ganin yiwuwarsa la'akari da cewa an daɗe ana ta bayanin nan a baya To muna fatan Allah ya sa amma mafi yawancin shugabannin Afirka in suka yi taro-taro ne na shan shayi da muhawara amma ba na aiwatarwa ba mafi yawancinsu amma muna fatan wannan Allah ya sa da gaske za su yi mana wa'annan abubuwan kuma Allah ya sa 'yan Afirka ba amfana da abubuwan da za a yi. Umar Labaran ɗan laifi ne mi Masu saurare karshen shirin da rashin tai na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji kuma labaran Danga da Alhaji Sani Hussaini da kuma waɗanda suka taimaka wa shirin ya yi nasara a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mijin dokiya ka kuma ka huta ka yi tunani dan daga duki ka yi tunani nan a kwakwalwa in ka ya kashe ta hanya mai kyau ga ya hanya mai kyau kuma ga ya kashe ta za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da a daya daga cikin manyan labaranta na cewa kwanaki goma sha ɗaya kenan bayan kaddamar da gwamnatin muhammadu buhari har yanzu bai nada ko da mutum guda a wani mukami na siyasa ba a cewar jaridar premium times ta ce shugaban muhammadu buhari wanda ya sha rantsuwar fara aiki wa'adi na biyu a ranar 29 ga watan mayu bai ce komai game da naɗe-naɗen sabbin mukamai na siyasa ba 'yan najeriya in ji jaridar na tambaya anya ba za a maimaita abin da aka yi a can baya ba inda shugaban ya shafe watanni shida bai naɗa ko da minista ɗaya ba a gwamnatin nasa sai kuma jaridar the punch ɗaya daga cikin manyan labaran labaran jaridar na cewa 'yan majalisar dokokin jihar kaduna sun amince da wani kuduri da ke bada umarni ga fasoci da kuma limamai domin gudanar da wa'azi a jihar kaduna jaridar ta bayyana cewa ana 'yan sa'o'i kafin rusa majalisar dokokin jihar ta kaduna 'yan majalisar sun amince da wani kuduri da gwamnatin jihar ta gabatar shekaru uku da suka gabata da ke bukatar samun izini daga limamai da fasoci domin gudanar da wa'azi shi da wannan doka kamar yadda jaridar ta yi bayani ya samu hamayya makiya daga al'ummomin jihar ta kaduna musamman ma dai bangaren musulmai da kuma kiristoci shi da wannan doka ya buƙaci a tanadar da wani kwamiti a ƙananan da 23 na jihar da ya kunshi bangarorin addinai daban-daban da su dinga amincewa da duk wani wa'azi da za a gabatar a karamar hukumar sai kuma jaridar guardian jaridar kuma da cice yanzu haka dai babban bankin tarihin najeriya cbn ta bayyana cewa ta rufe asusun ajiya na mutanen da take kyautata son cewa yan Morgane a cewa gwamnan babban bankin na Najeriya Godwin Emefiele dauka matakin ya biyo bayan bincike da aka dade ana yi ne akan irin wayannan masu ajiya a bankuna daban-daban na kasa wanda kuma ake musu kallon 'yan zagon kasa ga tattalin arzikin kasa a cewar Emefiele nan gaba kaɗan bankin za ta fito da sunayen kamfanoni da kuma mutanen da ake zargi da aikata almundahana da zagon kasa ga tattalin arzikin kasa sai kuma jaridar leadership jaridar da ta ce yanzu haka ana kasa da sa'o'i 28 kafin kaddamar da majalisa zango na tara akalla 'yan majalisar da ce zai 62 ne suka amince da aniyarsu ta zaben sanata ahmed lawal ya zama shugabansu a majalisar dattijai zango na tara a cewar sanata barau jibrin da ke shugabantar yakin neman zaben ahmed lawal akwai 'yan majalisun jam'iyyar apc guda 60 sai dai kuma mai hamayya da ahmed lawal wajen neman wannan shugabanci sanata aliyu dume ya bayyana cewa hakan ba zai barazana shi ba har yanzu yana nan akan bakansa na neman wannan mukami a bangaren majalisar wakilai ma yanzu haka dai dan majalisa jami'a mila daga jihar lagos da amir wase daga jihar plateau su ne kan gaba wajen masu neman wannan mukami inda suka bayyana cewa suna da magoya baya ɗari 223 babin ya jibrin murya amurka daga lagos to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar abin nan waya Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana abun jiki da abun da kamar jaki Najeriya. hakikanin gaskiya muna kira ga Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaron Najeriya da sauran gwamnonin arewacin Najeriya da sarakuna matsalar tsaro Najeriya musamman arewacin Najeriya ta kai inda ta kawo jiya jiya an kai hari sokoto an kai shi sama ga mutum ashirin da wani abu don hara a ce an kai hari don hara babu zaman lahiya sokoto babu zaman lahiya maiduguri da yobe da adama babu zaman lahiya ya kamata yau shugaban kasar najeriya hankalta matsalar tsaro ita ta ce ma talaka ko kaka bai yiwa a ce talakan da a gona yana shuka yana da dan abin da ya ce a ce gwamnati ba ta iya kare ita kare zuciya ta kare rayuwa ta saboda haka ne arewacin najeriya su ta yi su haɗa kansu sarakunan najeriya su ta tsaye su haɗa kansu manyan manyan najeriya su ta tsaye su haɗa kansu musamman arewacin najeriya matsalar tsaro babban matsala ta idan abu ya shigo ta kusa ina sai bi. saboda haka a ɗauki mataki gaugawa abin da ya faru ta kusa ya yi muni jiya mutum sama ga ishirin an kashe su ga banza assalamu alaikum to ba dalla wato iya abin da zamu iya kawo muku ke don haka sai muna aikin gafara a madadin kowa da kowa baba ya koma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum